kai me ka gani ai mu zubar da nata mu ta kawai ya ce ba zai yi a zubar da cikin wata hudu har da kwanaki ba don ya riga ya zama mutum sai dai azubar zubar da naki wanda yake gudan jini naki za a zubar what mu zubar da cikin da muka shekara bakwai muna nema mun shiga garari akan sa har muka ne wanda zabi manage da su sai yanzu da muka samu na gaskiya amma ka ce mu zubar ka ji yadda naji da aka ce ina da cikin ne wanda ban taba tsammani ba dan da ban ga bidiyo dina ba ma ko aka ban kawo wani ciki ba sai da aka yi min text to yanzu yake san ayi ta ce a zubar da na waccan musallame ta to baki ji daidai ba impossible idan kina tunanin za a kare min wata haihuwa da zan yi farin ciki da ita kamar yau da kanki a firgice hadim ta tashi ta sake cewa shi kana nufin baka san wannan cikin girgiza kai ya ce ya zan ce ba na so sai dai duka ɗaya ne a wajena tunda su ma yara na ne ke idan kin nuna bambanci ba laifi bane dan ba naki bane da naki ne da ba za ki kira su maneji ba shiru hadim dai tana tunanin idan bata nuna so ga yaran nan ba zai zama mata problem a gurin Nabil ko a gurin mutane dole ta danne ta nuna musu duk da daman yanzu ma tana son sa amma ta fi son nata ajiye zuciya ta yi ta zauna ta ce haba nabil kalmar da ka faɗa na azubar da cikin ne bai mun daɗi ba amma ni ma ina son yaran ai ko ban haife su ba ina son su kuma su ma suna suna ban haife su ba amma sun sha nono na wanda zai ta gudana a jikinsu har ƙarshen rayuwarsu ina son su amma wannan cikin nata ya zama dole a zubar a sallame ta ya ce ba zan iya zubarwa ba ido hadim ta zuba masa ta san halin nabil baya cewa no ya ce yes ba zai yi ba tun da ya ki to yanzu me ya mafita ni ma ba za a zubar da nawa ba ya ce na sani halima idan na ce azubar zubar ban miki adalci ba amma wallahi ba zan iya da a da na fatima ba ai shine na ce maka me mafita ya ce ki bari mu dawo daga tafiyan nan kafin nan na san za mu samu mafita numfasawa ta ta ce gobe ne ko ya ce yes gyaɗa kai hadim ta yi don ta riga ta ayyana ƙudurin ta aranta wanda kafin ya dawo two weeks ta gama abin da ta ga shi ba zai iya ba kuma ta san ba komai bane illa tsabar tausayi irin nasa don haka ba ta sa wani bil zai so fanda a ba ta san dai yana da tausayi haba fatima sati biyu ne kawai zan yi ni ma ina jin yadda zan yi misin ɗinki dan tunda muka haɗu ba mu taɓa rabuwa na sati biyu ba sai a wannan karan dan haka ki kula da cikinki da kanki kuma ai ga waya za mu dinga hira idan na samu lokaci kin ji share hawaye ta ce Allah kai ka lafiya dawo da kai lafiya cikin nasara da ribar tafiya ya ƙara maka ɗaukaka da ƙarfin mulkinsa bai san sanda ya sake rungumo ta ba cewa amin na gode mai mata ya kalli agogon da yake ɗaure a hannunsa ya miƙe da sauri yana riƙe da hannun ta falon ƙarshe har ya buɗe baki zai yi magana waya ta fara ringi yana ɗaga mata hannu ya fice ita kuma ta juya ciki tana juya kalamansa ko bai ce yana son ta ba amma ai ya gaya mata kalamai masu daɗi wata kalma da yake yawan gaya mata ne ya faɗo mata so a baki ba son gaskiya ba ne. a aikace ake gane shi murmushi ta yi ta faɗa gado Hadim kam duk ta zube saboda ba karamin azaba cikin nan yake bata ba da yace zai tafi ko kanta bata daga ta kalle shi ba balle rakiya ya dauki ma'aruf da bilal ya kama hannun fujira suka fito direba ya jasa suka tafi har club din su haka aka yi ta daukar yaran nan ana yi musu wasa bare fujira har uga ita ya dauka ai da za su tafi ya mika wa security din shi su da kyar fujira ta yarda sai kira take mai ci wai za ta ce mai stayin dadim take kiransa yana gani aka danna ta mota ya juya kansa baya jin akwai wani abu da yake so fiye da san yarinyan nan yanzu idan ya tafi ya ta haka za ta yi ta bulayi a wajen yan aiki ba wata kula hadimi yanzu ta kanta take ba ta su take ba tuno da kukanta har cikin dodon kunnen sai sa ya saurin zaruwa ya kira su ya ce su dawo masa da fujirar haka ya tafi da ita abin sa abokansa suna masa dariya da cewa sun sami yar autar club nabil ce ba ku yi ƙarya ba yadda idan kun ci wasa ake ɗaukar kofi a baku ita ma an bata dariya suka yi gaba ɗaya sun tafi da kwana biyu tukun ya kira fando da safe tana ɗauka ya ce mata kin gaban kira ke ba ko wallahi ban samu nutsuwa bane gashi da fujirat na zo kankara ake yi sosai a ƙasar sanyi ya zuba mata zazzabi amma yanzu da sauki ya kike ya mama aisa kina kula min da ita ko murmushi tai ita ce mama kuma ya eh mana baki san da me sunan da kike tare ba Allah da naji daɗi kuwa ya jikin fujira ɗin dama da ita ka tafi da sauƙi eh muna tare kuma idan zaka shiga wasa ya kake da ita akwai abokaina da suka zo da matansa a wajensu nake barinta to wace ƙasa ce har ake yafin kankara haka yace ƙasar Rasha ce sun yi hira sosai kafin yace bari na kira antinki zumu ɗin jimri yake ya hana na fara kiranta kafin dai magana har ya kashe wayar ba a jima ba Hadim da wata suka shigo matar fara ce Hadim ta nuna ta ce ga ta nan matar ta fando da kallo cikin gurɓatacciyar Hausa ta tace sannu ko za a yi miki allura ne da sauri fando ta miƙe tana karanto inna lillahi wa inna ilaihi raji'un cikin tsoro ta ce wace irin allura Karim ta ce kina son ki sani kenan ai da kin bari an miki na taimakon ki ne kar ki je gida a cikin jiyawan karuwanci shi yasa na sa ai miki allura da zaki manta komai kuma ai miki wanda za a zubar da cikin dan wutar kan dan ya ce ki nemo masa ubansa ki kuma kin ga baki a cikin hayyacin ki ya zaki da shi ai gwara a zubar ido fando ta zaro tana kallon su ganin mata ta bude jaka ta dauko allura da gudu fando ta hanyar kicin ta dauko wuka ta ce wallahi sai dai ayi ta ko ni ko ku tana kuka tana zagin sa haka aka kira waya hadim tana duba wani bil ne tai saurin fita dan kai ji abin da ake tana fita da Adigas ta karaso wajen fando ta ce ina hada ido da ke na ji tausayin ki me kake biyo mazan turawa da kawo ki aiki suka yi miki ciki gashi yanzu kin sa uwar ɗakin ki ta rasa yadda za ta yi sai dai ayi miki allura fando ta ce haka ta ce miki ni yar aiki ce doctor ta ce eh mana fando ta ce bata gaya miki gaskiya ba Matar ta ce daga yanayin kalamanta tun farko na gane ba gaskiya bane, don Hadim kawata ce, na san halinta sarai, ga min gaskiya zan taimaka miki. A guje fando ta bawa matar labarinta. Doktor ta ce na ta ki, kuma ciki tun na fara na gane cikin kawata ba na gaskiya ba ne amma ki sani, mijinta yana da mugun kuɗi har ita kanta baki saki ja da su ba. Taimakon da zan miki ɗaya ne, allurar mantauri ba zan miki ba, amma na zubar da ciki ya zama dole tunda za ta gani idan bai zube ba, don tafiya ki sai gobe. Ina so ki nuna na miki allura, ki nuna kin manta komai, idan kika je gida kika ga za a iya ɗaukar miki mataki shikenan, Hadimce ta shigo tana cewa ta yadda ko sai ta ji ciwo tukunna. Doktor ta ce ai har an gama ɗaya sauran aboshin din ai. Hadin murmushi ta ce yanzu shikenan ta manta komai ko? Doktor ta ce sosai. Fando tana gani mata ta kama ta danna mata allurar da za ta zuba mata da ciki, ta kama ta ta zauna da ita a bakin gado. Nan da anjima zaki ga ta fara zubarwa. Hadim ta ce na gode. tana ganin wayar Fando ta dauki wayar suka fita. Suna fita Fando ta fashe da wani irin kuka, yanzu na da kudirina ba zai cika ba kenan. Yanzu na je gida na ce me? Anya ba zan kira matan nan na ce ta min allurar nan ba kuwa? tana cikin haka ta ji cikinta ya wani irin murdawa juyi ta dinga yi akan gadon tana ihu dan ya fi naƙuda ciwo tana ji abu ya fara bin jikinta har ya sako cinyarta ta sa hannu ta shafo tana ganin jini ne ta ƙara sakin wani uban kuka sai dai ba wata jimawa ta ga jinin ya tsaya haka cikin ma ya daina ciwo sai ya madim ta shigo ta samu fando a kwance jinin har ya fara bushewa ana Adam ta sake tabbatarwa lallai ba ta cikin hayyacinta dan da tana cikin hayyacinta da za ta tashi ta ce kin ga anyi maganin ki yara sun zama nawa har abada ki je can uwarki ta cigaba da renan ki dole ita ta gyara ta ita kuma fando sai juya ido take ba bata san me ake ba da ta doka mata tsawa ta ce kina ji na ki tashi bata ko motsa ba tana kallon hadim a shagobe kamar yarinya Jin tadim ta yi tafiyan ma da kyar take yi, haka ta kai ta bazurun ta kintsa ta suka fito tana rike da hannunta. Ta zaunar da ita akan kujera ta canja zanin gadon. Har za ta fita ta tuno ya kamata a ce ta bata abinci, waya ta yi wa ma'aikatan gidan suka kawo abinci. Ba a jima ba ta je ta karɓo ta zo ta ajiye abincin ko kallon abincin ba ta yi ba, irin ba ta sani ba dinnan. nan. Hadim ta zauna ta sa mata a bakin nan makin taunawa ta yi. Sai da Hadim ta saka a bakinta ta fara taunawa sannan ta gani, ita ma ta fara aka har ta gama bata. Allah sarki Hadim, duk abin da take yi cikin karfin hali take yi don tana jin jikinta sosai. Washe gari Adam da dama duk ta gama wani cikucukun tafiyar fando haka ta ɗauke ta da kanta dan bata san direba ma ya sani. Wani ta samu a ma'aikatan airport ta ce ya haɗa ta da wani fasinja za bashi amana. Haka aka yi kuwa aka haɗa ta da wani yaro ba wani babba bane. Ta ce bawan Allah ya sunanka ya ce Musa. Ta ce idan ba damuwa zan baka amana. Ya ce Allah ya bani ikon karɓa da kuma riƙewa. ta nuna fando tace ce kaga wannan yarinyar ba ta da lafiya kuma ni na same ta tun da guntun lafiya ta ce min ita yar Maiduguri ce amma yanzu idan an tambaye ta ma bata bada amsa na yi mana shirin tafiya tare mai gida na ya kamu da rashin lafiya shine tawo tafiyar bata yiwu ba nace su nema min wanda zai je Najeriya musulmi shine aka hada da kai kai dan ina ne yace ni dan Kano ne karatu ne kawo ne yanzu ma hutu zan tafi ina so ka kai min ita Maiduguri nauyin da zan dora maka kenan zan baka kuɗin jirgi da zai kai ka can da kuma wanda zaka dawo har ma da ƙari yarin ya ce amma wallahi ba dan ke riga kin hadan da Allah ba da ba zan karbi wannan aiki ba tunda ki ma ce baki san gidansa ba to yanzu ina zan kai ta Halim ta ce wannan ba damuwa ba ce, ka kai ta BRTB ko NTA mai duguri ka ce ka tsince ta ne amma ka ce a garin ka tsince ta. Da yake yaro ne bai san hakan zai zama masa matsala bai saurin karba. Halim ta bashi kuɗi mai yawa ta yi saurin barin airport ɗin. Yaron bai wani kai saurayi ba ma shi ya kama hannun Fando har cikin jirgi. Ita ko Fando tana shiga tana zama ta fara kuka. Ba wajen zama su ɗaya ba da wanda aka haɗa su, tunda ta zauna kuka take. Yanzu haka zan koma gida na zo a tsiya na koma a wulakance. To ina shi bil din? Kika sani ko bakin sa ɗaya da matarsa ya san me ta yi? Ko ma dama ba wata tafiya da yi. Tunda ta zauna wata mata 'yar gayu take binta da kallo ita ko fando ba alamun za ta yi shiru. Matar tasowa ta zo wajen ta Kanwata, me yake dami ki haka tunda aka fara tafiyan nan sai kuka kike? Ko da aka zo tambaye ki ma me zaki ci baki ce komai ba. Kuma na kamar da yayin ki ma kuka shigo ko kanin ki ne? fando bata san dalili ba kawai sai jita ta ce ba yayana bane, ban ma san shi ba. Kawai gani ne ya kama hannu na mun shigo. To me zaki kukan nan? Me yake dami ki gaya min? Ta ce gaya miki bashi da wani amfani dan idan kika ji tarihin rayuwata ba za ki yadda ba. Abu ne da ban taba jinsa a duniya ba. Ki gaya min ko da wani taimako da zan miki. sai da fando ta ci kukanta ta more tukun sannan ta kwashi komai na rayuwarta ta gawa matar a firgice matar take jinta ita ko fando tun da ta fara bata tsaya ba sai da ta je karshen labarinta ita ma matar kuka take sosai ko magana ka sai tai tashi tai ta koma wajenta ganin kukan Habiba ya yi yawa Dr. Muktar ya ce wai ke me yake faruwa ne me yake damin yarinya daga kin dade a wajenta kuma ke kin dawo kina kuka Habiba ta kwashe komai ta faɗa wa doctor shi kansa abin ya firgita shi, haka Habiba ta koma wajen fandote ta lallashin ta har ta ɗan saki jikinta. Hadin Falmar na ta koma gida. Ita abin da yake bata mamaki ba Nabil ba hatta ƴan gidansa da ƙawayenta ba su wani nuna dokin cikin nan ba. Ummu Nabil har yanzu bata kira ta ba, haka innama. Mamar ta ce kawai ta kira ta hatta ƙawarta Ashwa bata kira ta ba. Ga babbar ta ma Habiba da ta kira ta cewa ta ba za ta samu damar zuwa ba dan tana shirin tafiya gida. Kowa baya wani dokin cikin nan. Jirgin sa yana sauka a tare suka fito da fandau. Sirga saurayin fitowa ko ya tsaya neman fandau ne wa san masa. Ita dai da mun tun kafin ta sauka Habiba ta ce mata gidan mu zaki bi mu dan mu tantance gaskiya a cikin maganganunki. Su dai har direba bai ja ba su ga idan saurayin ba. Sun sauka ne a Abuja don haka gidan dakto na nan Abuja suka yada zango. Suna shiga babban falon gidan idan Fando ya soma cin karo da tafkeken hoton da Bill da yake jikin bango yana sanye da kayan bala rike da bal a hannunsa. Tris ta tana nuna hoton bakinta yana rawa ta fara magana wallahi gashi nan shine shine shine wa suka haɗa baki tare da Habiba shine wanda nake gaya muku sunansa Muhammad ana kiransa Nabil ko Shidmas wallahi shine sai da ta sake musu bayani sosai suka yadda abin yayi mugun bawa Habiba mamaki dan bata taba zaton auta tana da wannan halin ba abin Naufal me mafita mafita ɗaya kawai mu kai ta gaban iyayenta dan na san ba za su iya ja da su ba amma ni ma shaida ne a lokacin cikin farko a toilet din office dina da nace ta shiga ta yi fitsari sai dai ga mamaki na da na shiga toilet din sai na ci karo da wata kwalba shi ma da na sa auna min sai nuna min fitsarin mai ciki ne kin ga ya nuna da abin da ta zo ko kuma bayan yadda ban yi da su ba su yadda ai masa awo suka kiyarda ga haihuwa gida suke abin yana bani mamaki amma a wannan cikin sai suka yadda aka auna kuma bugu da ƙari ita hadima a wajen sai da ta ce ashe ita ma tana da raban za ta ga bai bari ta karsa ba amma wannan bai isa shaida ba don haka hakuri shi ya dace da ki mu dai zamu rinka ki ga iyayenki dan ni Maiduguri ba bakona bane kusan ma garin mu ne anan aka haife ni kuma garin mamata ina ne ungoku fando tace gargar doctor ce oke ungo zanna da kenan babana da sauri fando ta kalle shi tace ni ma shine babana ai da sauri doctor da Habiba suka kalle ta babanki Habiba tace haba sai yanzu na tuno inda na santa wallahi ita ce wannan yari da nake gaya maka a gidan malam din nan mai girman kai kazama wallahi tun a jirgi nake mata kallon kamar na taba ganin mai kamar ta wallahi ita ce Fandu daga ido ta yi sosai ta zuba musu ido tabbas shi ne. Ɗan gidan Malam Dauda abokin babanta wanda idan ya je gidansa ake ta tururuwa shiga bangaren baki gaishe shi ne take kiran matarsa mai girman kai ashe ita ma kallon mai girman kai suke mata. Muktar ya ce ke yar gidan wace ce a cikin matan gidan? Aisa. Rai a ɓace duk ya sake kallon ta ce amma ba kanki kaɗai ba hatta malam baki masa adalci ba. ne mai faɗa a ji a gari kuma duk abin da ya sami ki alhakin mama Aisa ne da babanki. Kin san Malam Dauda? Tsawa ya daka mata sa ta ja da baya tana gyaɗa kai alamin e. Kin san ke mai sunan waye a cikin matansa? Ta ce in na falmata. ya ce to ni in falmata ita ta haife ni yanzu in ban da lalacewa irin na duniya na yanzu kamar ke da daraja ki da kima ki ki namiji gara da suka miki haka kuma ba wani gida da zan mai da ke na kawo ubana wannan kayan bakin cikin duk da shidmas na da damar sani ba zan kai ki ba sai kin koyi hankalin zaman duniya wawu ya sakarya ai a nuna zaki na dan azaba da ta wuce da gidan shidin ai haba diya kamata a hankali man da wanne za ta ji doktor ya ce wannan iri iskar za a ba a sannu ko ke bincike bi da a sannu ba yana gama faɗa haka ya haura sama Habibu ta ce yi shiru mamana, dama abban Nufal haka yake yana da zafi akan kannansa. Ki yi hakuri, na san kima kina da laifin yadda da namiji. Shidmas abokinsa ne sosai, na san za a shawo kan abin kafin a kai ga manya. Sai dai ina tsoron kishin Hadim, na yi mamakin jin cewa da kanta take kai Shidmas. Na yadda lalle akan buri ba abin da bawa ba zai yi ba. Ga ɗaki nan ku shiga ke da su Ummul kairi ina zuwa, ita ma ta haye sama. Nabil ya yi ya rasa fando a waya, ya ga nan ana gobe za su dawo ya kasa hakuri ya tambayi Hadim, sai cewa tai tana nan ni ma ta kaina nake. A ranar da Nabil ya sauka ita kuma Hadim har rana a kwance take jiki sai abin da ya karu ciwo. sai dare na ya lallaba ya bangaren fando ba inda bai duba ba bai ganta ba cikin faduwa gaba ya fita Halima ina wannan yarinyar cikin rashin damuwa ta ce. wace yarinyar kuma fando mana au dama sunanta kenan kai da karke sunanta ma baka da aikin yi ne to ma me kai ka fadin nata ma ya muka yi da kai hadima amsa zaki bani tana ina tana Maiduguri na kasa hakuri na tura ta dan inda na biyo tausayi irin naka wankin hula sai ya kai mu dare na tura ta anan ta masa bayanin komai dan me zaki yanke hukunci ba da sani na ba tace dan baka da iko akai ne ni na auro ta kuma dan na sallame ta ban ai Nabil ya ma manta da wani ciki a jikinta wani irin shaka ya mata wanda sai da yaga alamun za ta rasa numfashin ta yadda idanuwan da suka fito sakin ta ya hankali ce Halima dan Allah karki dauki al'amura na da wasa wallahi zuciyarta za ta fashe da gaske kin zubar da cikin Fatima da gaske kin sa an mata allura idan ta gani ba za ta gane ni ba ga min gaskiya kin illata min Fatima ta Hadima auyen ta tace eh eh na aikata hadin me yasa kika min haka inda kin san halin da gangan jikina da zuciyata suka shiga akan yarinyar nan da koda da kuɗi aka hada ki ba za ki min haka ba me yasa me yasa shi da saboda ni na aura maka ita saboda wata bukata ta mu kuma mun samu biyan bukatun mu zaman me za ta yi mana a gida yanzu wannan har ya kai ka yin kurin kashe ni Nabil cikin wani irin karaji da ya firgita ba hadin ba har sifir jira ce ce ai kurin kashe ki kaɗan ne. Har uwarki da ubanki sai sun yi nadama haihuwarki dan biki neman matata a cikin kwana uku ba. Kuma da lafiyar ta duk inda lafiya take sai kin nemo za ku yi nadama. Nabil ne kake gaya haka? uwata bata ci darajar ita ya ce a wurin daka uwar ba bata ci darajar ɗauka na da ta baka aure na ba aure fa kika ce a tsakanin da ke yanzu ba wani aure na baki kwana uku ki nemo min matata ba wani aure a tsakanin balle na ga darajar sa hadim da bai kirjin da tana jawo numfashi amma ina ya gagare ta kasa fusgo numfashin da ji kake yib ta zubi a kasa ba wani alamar numfashi yana gani har ta kai kasa bai yi kurin tare ta ba dan shi ma ta kansa yake ji yake kamar ya fadi yanda zuciyarsa take masa wani irin tafasa yanzu shi kenan Fatima ba za ta gane ni ba a cikin sabuwar ta ko za ta so ni kaman da ran da zan tafi ma fa sai da ta min kalmar su me yasa ni ban amsa mata ba shi yanzu ba ta tunan asiri yake ba ya ganta ne kadai burinsa hadin me yasa kika min haka me na miki da kare ya taka kafafun sai karasa inda firji yake ya dauko rubar ruwa ya fincike murfin yana daga tsaye saki ruwan mai uban sanyi a kanta a firgita ta tashi tana wata ajiyar zuciya ai baki saki mata baki neman matata ba Hadin da yafi kirjin ta sai sitin inda yake mata zafi haba shit ka ji tausayi na mana kana sa rasa ni ne idan wasa kake min ka daina ba na son kana ambatan yarinya nan da mataka ko so kake ka kashe ni ni kake cewa kan na mutu sai na nemo maka a cikin kwanaki uku idan ban same ta ba ba aure a tsakaninmu ba ni ba ma iyayena ma za su yi nadama haihuwa na da gaske ne wallahi wannan sautin kudi na ya bani muryarta ta fara sarkewa shi kuma inda yaran suke kuka ne sai ya dauki sama a ya kama hannun fijira zai fita hadim ta ce shid kar ka fita gaban cikin wannan halin ka ji tausayi na ko juya bai ba habibi kar ka tafi habibi ina cikin wani hali sai da ta ci karar buga kofa sannan ta kwantar da kanta da take jiya yana mata wani irin ciwo ko makin da halin halin take ciki dole ya tausaya mata da kansa ya kai yaran bangaren ma'aikata ya zo ya fada mota bai ma jira security din shi ba ya ja mota direct airport ya wuce office din oil yana shiga oil ya mika masa hannu ya ce welcome shit mika masa hannu na bilihi sannan suka zauna bayani ya masa na yana so a tabbatar masa da tafiyar fandau ya faɗi sunanta da na jikin passport aiko a take aka bincika aka tabbatar masa da tafiyar ta ya ce a duba masa mu'amalar ta na cikin jirgin tunda da akwai security camera mai ɗaukar wajen ya nuna masa inda Musa ya kama hannun da suka shiga cikin jirgi amma sai da aka kira security na cikin jirgin aka ce turo da audio recording na wannan ranar sai ya ce ai ya delete din su hannu na bile dunkule jikinsa sai rawa yake oi da ce ai ku da Dr. MD aka yi tafiyar nan amma ba zai santa ba sai dai mu dauki nan shi Musan da sauri suka yadda da wannan bugu ɗaya Musa ya dauka suna masa bayani ya ce wallahi dai zai sauka ba neman da biyo wa yarinyar nan ba amma bai ganta ba sai dai tun a cikin jirgi ya ga wata mata ta je suna hira alhalin shi yadim ta ce masa bata magana kuma har matayya ne ma bai ganta ba nabil dora masa a ya ce to ka nemo ta duk inda take dan in ba haka ba za ka gano kuranka yaro ko dama dan mai kuɗi ne su ko yaran masu kuɗi ko na kwarai sai kace sun san ba wani abin da zai same su dan haka cin isa ce ni dai amana aka bani kuma saboda da Allah aka haɗa ni shi yasa na karba dan ban ganta ba za a ce in ban nemo ta ba zan gane kurena kai waye da za ga min wannan ka san ni waye kuwa Nabil da kalaman yaran suka sake bugunsa ko magana bai tsaya masa ba ya kashe wayan a take kira ofis din yan sanda na Kano ya dauki address din yaran ya tura musu ya ce su kamo shi har sai ya zo a take suka amsa mai mota har zai ta da ya ga zuwansa gida bashi da wani amfani dan idan ya ci gaba da kallon hadin zai iya hallaka ta kuma ma zai zauna yayi a garin tunda an tabbatar masa da sa mata nan amma ya kira Sani ya bincika ya ce ba wani labari gware ya je gidan ayi komai a gabansa yafi ya ciro wayan sai ya ce wani daga cikin yaransa ya ce a kawo masa sufit yana airport dan baya jin zai iya barwa yaran yaransa shi kuma ya fita ya ci kucukun tafiya nan da nan aka mai da jirgin da zai je Sudan aka ce sai ya fara sauka a Najeriya dole a Maiduguri ya fara yada zango saboda ya ajiye yaran kafin ya shiga neman fandau Dr. MD tun da ya shiga ɗaki ya fara safa da Marwa wannan wani irin zalunci ne abokin sai wato ne dalilin da ya sa yawa malam wannan hidima shine yasa ya fifita mama Aisha a cikin matan malam ko har shigowar Habiba yana tunani haba abban Nufal wallahi ban ji daɗin yadda kai wa yarinyar nan ba ya ci a ce ka mata yadda za ta ji sauki ta sha wahala mai habibati na ji tausayinta kawai ina son nuna mata kuranta ne tana mace tafi saurayi yanzu da wanda zai lalata rayuwarta ne fa haka ne ta yi laifi amma me mafita ya ce a yanayin bayananta na gane da ya kamu da santa kuma na san zai neme ta yanzu idan na ɗauke ta na kai ta gidan malam shirya yana zuwa zai ɗauke ta ya basa ita dan yana matuƙar san shi kuma bai kamata shi da ya sake samun ta a raha ba inda so sai yayi kuka ya yayi nadama sosai kafin nan zamu koma da ita London zan sa ta a makaranta ta waye ta san al'amarin rayuwa ina so sai shi da kansa ya kai kansa gaban malam ya tuna wa kansa asiri ya wahala wajen neman ta kafin nan ta zama cikakkiyar mace wadda za ta iya kwatarwa kanta yanci ta fa hannu Habiba ta ce yawa mai sweetheart wallahi Hadim za ta gane kuranta dan sun ban mamaki daga ita hashi Ummi da abokin zaman ta Hajiya Bintu wanda suke kira da iya sun yi mamakin ganin Nabil a rikice wanda ko gaisuwa wani iri yake amsawa. Iya tace shi da lafiya? Yau ko ka zo? Ina Halima? Girema ya ce kada yara ne kawai ina take? Ajiya zuciya ya ce yayi yi ne ni kuma kawai na ɗauko su zauna a hannu. Ita fujira zan kai ta gargar gidan malam. Ummi ta ce amma ko yayi su aka ai bai kamata a raba da mahaifiyarsa ba. Kuma ni ba komai nake ji ba irin yayi Zainabu. Yanzu ko ni ba zan tsira ba za ta ce da sani na akai. Dan haka ni dai ba zan karbi yaran ta zo ta gama tozarta ni a gaban yara ba. Yayi sai dai ke idan zaki karba. Iya ta ce a'a wace ni? Ummi ta ce to dauke su duka ka kai mata su kar ma ka nuna ka fara zuwa tana kuma kar ka ce Hadimce ce ta saka ka kawo su gwara ka ce ra'ayinka ne Nabila ce gidan ɗauki dauki yaran nan ka kai wa inna ni ma ga nan zuwa ya ji hannun Fajira suka fita direct gidan zanne sa direba ya kai shi ina zuwa ya tarar da shi yayi manyan baki almajirai da yaran gidan suna ta kwasa gaisuwa ko ta kansu baya bi shi dai bai kena shiga ya dozali da fatansa ba dan yanzu ba wani fargaba ko tsoron ganin ya gurfanar da kansa a gaban malam inda za a same ta a tsakar gida gaida matan gidan ya wuce fat din mama bai ganta ba tana bangaren kicin dan duba yadda ma'aikata suke sarrafa abinci dan malam yana da baki zama ya akan kujera ya dora fujirar akan cinyarsa amma me dagowa ya ci karo da wani tafkekin hoton fando a liƙe a jikin bango ta irin tsayuwar nan ta rike kugunta ta sha hoda da jambaki irin kanta kilit din nan duk da ba wani kyau ta yi ba ba ganin ta sa an yi editing din shi ba laifi ya kasa dauke sa da kan hotunan kai lalle da bakin bazata ko dama daga rashin nan kuka yi ne a hankali ya dauke idansa da kan hoton ya zamo kansa yana gaida mama ita kuma mama daukar fujira ta tana amsawa mama ta daga kai ta kalli Nabil da take ta masa magana baya bata amsa sai ta ga hoton fando yake kallo kai dai baka gajiya da tafiye tafiye gashi kana shirin koyawa Hajara ni da ma kun ban min ita dan Shatima ya ki ban min Tajuddin yana manta nono suka karbi kayan su au shi ma an yaye shi kenan eh ai uwar da juna a zuciya sai ce zira ake akwai albarka gashi dai ke kin tsaya iya biyu a fili kuma yace ai da ma Fujira za ta zauna a wajenki har sai na dawo mama ta ce ai ko na gode sake kallon hoton ya ce mama wannan yarinya fa mama ta kalli hoton cikin sosuwar rai ta ce kan ka mama ya ban taba jinkin kira sunanta ba tana ina yanzu haka hawa yanda mama take boyewa ya biyo kuma tinta ta tashi ta koma dab da shi yadda ba wanda zai ji zancen ta ce muhammad ban taba gaya wani wannan magana ba daga ni sai malam sai ba gani maka san zancen nan amma ban san me yasa naji ina son gaya maka ba sai dan na san kai mai kaunata ne na san kuma zaka rike sirri na daga nan ta gaya masa yanda aka saka rasa Fando, har da yadda malam ya rufe bakin mutane da cewa ya mata aure ne da bako ta kare shi zancen cikin kuka Nabil shi ma hannun mama ya kamo ya haɗa da na fujjira ta dami ya saka kuka. Da kira mamata lallashe shi ganin fujjira ta fara kuka. Ni yanzu cikin kwanakin nan mama farkinta ne yake damuna kullum cikin kuka nake ganin ta. Nabil tsoro ne yake sake kama shi karfa tana cikin mummunan hannu. Gashi a tunaninsa zai zo same ta anan amma nan ma shiru. To mama tunda ta tafi ba wani mataki da aka dauka na neman ta. Malam cewa yake yana addu'a akan ta kan na ji komai. Yanzu kenan idan na samu Fatima na kawo ta wajen malam zai ce dama ni ya aurawa a wuce wajen? Ya zan na samu ta? a fili kuma yace mama zan samu ta zan kawo miki ita da hannuna bai jira amsa ta bai miki da sauri yace mama sai na dawo zan sa gire mai kawo mata kayanta ai idan kai ne karka damu tana da kaya a gidan nan sif dina cike yake da kayanta hajara ai akwai sutura har yanzu wajen malam da baki dan haka kawai wucewa yayi jidda ce take jan mota yasmin tana gefe sai gane da zahara suna baya za su wuce daidai gargar unguwar zanna yasmin tace yau jidda dan Allah ranan da raka an ta hadimi daukar fujirat a gidan malam a falon nan ina hoton da na nuna miki nace kamar na taba sanin me kamanninta to wallahi da yarinya wanda ya da turo da an ta hadimi hotunan su suke kama jidda ta kalle ta ta girgiza kai ta ci gaba da ta garin ta ce wallahi yasmin kin shiga uku wai kidan ana zuga ki ana ce miki lauya wallahi inda wannan zancen ya fito a wani waje ke ce dan ba za ki ja mana a wajen ya ba jidda ta ce ke kika kula ta mutum sai san sanin kwakwaf ki dubi wannan ku caka ki hada ta da wannan tsadaddiyar bibin da suka yi hoto da yaya Zahra ko dariya ta ce su barista Yasmin kwamfuta dama tun suna secondary haka ake kiran Yasmin Aisha lauya ni fita idan mutum nake gane kamar na mutum duk sun san da haka don haka dariya suka yi jidda ta ce kin gama da aiki ke kam gidan dakta md Habibu ta ce kin san Allah ba wanda zai ce waɗannan yaran ba nata bane. Lalle Hadim sun bagarar da mutane. Wallahi ko za mu rantsa da Qur'ani ba wanda zai yadda da mu. Kamar yadda Abin Nufal ya faɗa ba mu da shaida a kotu. mafita kawai a bari har sai sanda shi zai tona kansa asiri yafi dan ayin da yake bani labari shirya na da wayo da dabara gashi da dama a hannunsa wato naira zai iya karawa ko da shugaban kasa ne dan saboda shi fa ake tsoron karawa da Chelsea a duniyar wasan bal shine na uku a manyan yan wasa da aka tantance kin ga kowa zai iya karawa da shi mutumin da ba inda ba a san shi ba fando take dakai tace naga alama ko da yanda ake karama shi a Saudiya na Saudiya kike gani dan bake ganshi a cikin turawa a cikin gari haka bane kaira da Nofal ne suka shigo da gudu kaira tace mommy kin ga Nol ya ce wai anti kirki ta fi son sa ko fando ta kamo hannun kaira tace duk ina son ku Nol ya ce anti kirki aikin faso na ko? Murmushi Fandote ta ce ba ku ga cinya ta biyu ba ce? Ɗaya na ɗaukaka ɗaya ita ma na ɗaukar ta. Ai duk so ɗaya nake muku. Anti kirki ni wanne ne cinya na? Ji Nol. Haris da yake shine babba ya ce wallahi anti kirki ki daina ɗaukar su za su gaji yadda ke fa. Habiba ta ce ni ma gaskiya ba na son ki dinga ɗaukar su don cikin ki zai sha wahala. Fando ta zaro ido ta ce anti dama bai zube ba? Au, ashe bai gaya miki ba? Fando ta kuyar da kanta, Habiba ta ce yi waya da dakto din da ta yi miki alluran. Ashe dama ba da yawa ta yi miki ba, bai kai wanda zai zubar da cikin wata hudu ba. Dan haka jiya ya auna ki ce akwai. anti dama ya san dakto din ne? aiki na cewa kawarta ce kuma fara na gane Dr. Adigas ce dan kawar mu ce ni na koya mata Hausa ma a dalili na har Kaduna je, a dalili na mai Maiduguri dalilin Hadim ko har sunan Fujira je. Nabil zaune a ofis din da Rora a airport din Abuja suna jiran Isro Musa yaron da Hadim da wa fandau a hannunsa dan duk kwanakin na tsare yake Nabil da yafe kansa idan shi kadai ya san abin da yake ji ana kawai sa ta fara ringi yana dubawa umminsa ce yana daga ya ce ummi ina wani aiki idan na gama zan kira ki dan in ba dan ita bace kira nawa ne ya wuce baya dauka saurara Nabil kar ka kashe mu waya kana ina ina Abuja ya bata amsa a takaice Nabil ta kira shi na'am ya amsa ka gaya min me yake faruwa da kai tunda nake ban taba ganin ka a cikin wannan halin ba kuma ina son ka gaya min gaskiya ummi zan gaya miki gaskiya ko dan ki taya ni addu'a amma ba zai yiwu a waya ba har sai na zo to yaushe zaka zo din ummi ban sani ba sai na gama abin da nake yi Allah ya baka sa'a dan na san koma me yana damun ka amin ummi na dama magana hadimi zan maka dan an ce ba ta da lafiya har tana kwanciya asibiti amma ban ji a bakin ka ba sai ya Fatima aka kira agawa shi ma wata kawarta ce ta kira wai ummi ba na ce ta dawo gidan ubanta ba ni me zan mata na ji da bala'in da ta jefa ni mana sai ka shi ummi tai tana cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yau ni me zan ji hajara Allah ka shi mu alkhairi Nabil ni kake gawa dimta zo gidan ubanta me yake faruwa ga min inda kake Abuja yanzu zan sa a kawo ni me harimta maka haka ummi zaki ji sai na zo ya kashe waya ya dafe kai har aka shigo da yaron yaron yana ganin Nabil ya saurin zuwa ya fada masa ce shid mas nawo ban ji haushin daurin ka ba wallahi tunda daurin ka ne dan ban taba tsammanin zan saka idanuna ba idan ya bille ce kai abokinsa ne ba ma yadda dan bai taba hada mu ba dago shi Nabila ya ce ni ma ban so aka maka haka ba sai da rashin girmamawa da ka gwada min ashe ma kai kanin abokina Bello ne shi ma Bello waje ya samu ya zo na suna gaisawa ya ce wallahi ka ga yadda hankalin hajiyar mu ya tashi dan autanta kwana biyar yana hannu haba shidmas Nabila ya ce wallahi ba dan ita ba da ba zan bar yaran nan ba sai ya fito min da kanwata Bello ya ce ai kuwa dagode shi dad baya kasan ma Nabila ya ce yanzu duk ba wannan ba kai Musa ba ka ce ka san mata da ta je wajen Fatima cikin jirgi ba Musa ya ce eh to zaka iya nuna ta ya nuna masa fuskar laptop ɗin da ke gaban Indaroro. Bidiyon mutanen da suke ta shiga jirgin ne a London, dan namu Najeriya ya so a samu a ga inda suke fita wai na'urar ta lalace. Nan ma sun shata a wajen Nabil, dan da sun ɗauka kam da watakila a ga inda ta yi, tunda tana cikin rashin lafiya. Musa ya tsaba ido ya saurin tsayar da laptop din a daidai lokacin da ya ga Habiba tana rike da hannun ɗanta, gefen ta kuma Dr. Muktar. Ya sauri ya ce ga tanan wannan ce na gane ta. So huɗu ina zuwa sai in ganta a wajenta. Nabil da Indaroro tare suka hada baki wajen cewa Habiban Dr. MD Nabil ya ce yes damar nan ya zo amma yake min rainin wayo da nake kwatanta masa ita sai cewa shi ba da mata ya fito ba gashi matarsa na gani ai da ya ce suna da amma mun yi waya da shi jiya ya ce zai shigo ajiyan. Nabil ya ce sun shigo ma suna nan Abuja don su zo duba jikin wani bari ma na je gidan kawai. suke sallama da su Bello da sauri ya fita jikinsa yana rawa. Bello ya kalli da ya ce lafiya kuwa? inda ya ce wallahi ya damu da neman yarinyar nan. Shi da masu guda ya shiga wannan hali? Har ya bar komai nasa ya zo? Yan club din Chelsea ba ga yadda suke damun su a waya ba. Dariya Bello ya ce ba dole ba ai sun san shegen ne ba shi da alƙibla. Za su yi zaton zai canja ne. Inda Nura ya ce shi da masu shege ne. Musa ya ce amma shi bai taɓa jimawa ƙungiya irin yadda ya jima a Chelsea ba. Fando da yara ne kawai a gidan dan Habiba sun fita da Abban Nol. Fando ta ce kar ku yi faɗa kairiya, zan je in gyara wa mummy bedroom kun ji? Hankalin sai na kan kallon da suke ba su mata magana ba har ta haye sama. Ba ta ƙarasa shiga bedroom ɗin ba ta ji wata faɗuwar gaba sanadiyar jin ihun yara suna mai papa oyoyo mai papa oyoyo. Ta san Nabil suke kira da wannan sunan. Da sauri ta ƙarasa shiga har kafarta tana sarkewa dan Nabil ya ce mata kar ta kuskura duk ran da Nabil ya zo ya garajen ganin ta. Shi ma Nabil cewa yayi oyoyo Nol an kai na mai son Haris. Ya je wasan bal da gudu shi ma Haris ya shigo yana mai papa shi ma rungumo shi ya ce ina su abba sun fita sai anti kirki kawai ya ce oke yana zama zaro ya sai kira Dr. Muktar da yake tuki da ya ga kiran shi sai ya fakin a gefe ya dauki waya yana cewa manya gatan wasa Abu Bilal da Fuj katsa shi Nabila da cewa ina Habiba ne ya ce gata nan ya mika wa Habiba wayan yaya na mama na ya kike ta ce lafiya kalau yaya na na sake kiran ki ne akan wannan yarinyar da sauri Habiba ta kalli dakta dan shi ma yana jin su dan sai da sawai ans free sannan ya mika mata da kai yayi mata magana ta ce eh ce yawa ashe ma harkin mata magana cikin faduwar gaba Habiba ta ce ni kuma yace eh mana dakta ya karɓo ya ce wai wace yarinya ce ne ne ka damu kanka da mutane a kanta haba shirmas kuma binciken har ya biyo ta kan habiba habibati nabil ya ce kai ba za ka gane ba ne dakto amma ku zo idan kuna a sokoro ina nan gidan naku tabbas habiba ta yi magana da yarinyar cikin sauri dakta ya ce kana gidana su ka tara a gidan ya ce yara ne sun ce da antuwa ma da sauri kada ta ce anti kirki kashe waye dakta ya ce shi nan ya ganta ya salam yanzu shi kenan ya same ta arha kenan burinmu na mu yadda ita ba zai shiga ba wallahi mai sweetheart ko ya mayar da ita cikakken matarsa wallahi wannan yarinya bata isa karawa da hadin ba wahalar da take gaban ta ta wacce ta sha a baya yawa in dai hadin ce akan mijinta habibati ya ci nasara dama ba na gaya miki shi da masege bane baya samun rashin nasara a aikinsa ko kin san bincike a office din security na cikin jirgin nuna masa ke ce kika yi fira da ita kila ma har inda muka fito an nuna masa na so ya gane kuransa na so ya gane aure ba abun wasa bane na so ta samu damar ta tarama abin da suka mata habiba ta ce yanzu kina abban nol ba shi kenan ba ni ma zan gwada sa'a ta na gani zan yi amfani da dama ta naga komai ya tafi daidai zan baki mamaki habiba ta ce mecece damar taka yace cikin da yake jikinta shine babbar dama ta da shi zan yi amfani ta rasa yadda za ta yi harin sai nokin kofar ta yake yi da karfin sa anti kirki ki bude ga fafan mu yazo ki zo ki ganshi shine yake yin bal anti kirki ki bude anti turka shi ba da abin da zan ce muku yan tsakar gida sai dai in ce muku haɗu da ku a jibi inda zan kawo kashi na goma sha tara ku ci gaba da like da comment na ra'ayinku tambaya cin yara korafi ko yabawa kada ku manta ku ci gaba da mini sharing labarin a gurgur ɗinku na WhatsApp da Facebook na gode da kasancewa ku a tashar tsakar gida